الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوتي الأكارم والأفاضل والأماجد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رانا كيان تأكو دفار أزم رمضان من البركة الصبر لهدي يوكما لتنين أكو قوة رمضان kuma karo na biyu da fara tafsiri saboda gibin da aka samu a rana ta farko kamar da aka sani muna roƙo Allah ya datar da mu ya azurta mu da karban aiki ya azurta mu da tsarkake niyya ya samu dace da wannan lokaci mai albarka mai daraja Allah karka samu cikin waɗanda ba abinda azumi ya ƙare su da shi illan yunwa Allah karka samu cikin cikinsu waɗanda ba abinda suka samu daga tsayuwar dare illa rashin bacci Allah karka samu kasance haka tambayoyi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tambaya yake cewa malam a nuna min yadda zan yi azumi kubutacce. Alhamdulillah azumi kubutacce shine wato as-siyamul mabrur. Kamar kake da alhajjul mabrur kubutaccen hajji wanda ba shi da wani sakamako illa aljanna kamar da cikin hadisi. azumi kubutacce shine azumin da mutum ya yi shi yadda annabi ya karantar mene ne azumi kamewa gabarin ci gabarin sha gabarin jima'i rana kenan gabarin ƙazantar harshe gulma ƙarya kinibibi kissa na'am haɗa husuma tsakanin mutane da ya a takaice harshe sai azumi ba aka sai mutum ya sha wahala kawai Allah ya kyashe mu kun ji sharaɗi nawa kenan kamewa gabarin ci gabarin sha gabarin bukatar tsiraici farji gabarin ƙazantar harshe hudu tun daga hudowar alfijiri biyar zuwa faɗuwar rana shida da niyyar bautan Allah bakwai kenan ko da mutum ya yi ba da niyyar bautan Allah ba wahalar da kai yayi misali in mutum ya ce kana da wani aboki wanda yake ba musulmi cewa ne tun ya ce tunda kai musulmi ne kuma shi ba haka ba ne sai ce bari na taya ka azumin nan solidarity na yadda kuke jin yunwa sai ya yi azumin to kaga ba shi da lada saboda babu imani saboda akwai alaka tsakanin imani da karɓan aiki araftun to in mutum ya tara waɗancan sharuɗa guda bakwai da yardan allah azuminsa kuɓutacce ne allah ka ba mu azumi kubutacce kuma karka ba kanka wani dahir cewa azuminka ya kubuta a'a yi kokari ka kubutar da tunanin ka gabarin wannan tunanin ka bar ma Allah cikin karamcinsa da ramasa ya karba maka Allah ka karba mana tambaya ta gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa iyyakum ita mala ya zan yi nayi addu'a Allah ya karba i e, ita addu'a ai ibada ce addu'a'u huwal ibada addu'a ita ce ibada kuma Allah ce wa qala rabbukum ni astajib lakum can cikin suratu a ghafir aya 60 Allah ya ce ku roƙe ni zan amsa muku to amma addu'a tana da sharuɗa tana da abubuwan da ke tura ta an gane su yi mata ingizo zuwa gun ubangiji hatta keta ma hijabi ta samu gabaci sama da addu'ar wani misali ka kyautata abincinka ka kula da me ke zuwa bakinka halal ne ko haram hmm? ka kula da wato sabon Allah saboda mugun abokin gaban mutum kenan sabo Allah ka tsare mu sannan dole ka tsarkake tauhidinka a kulka roƙi Allah ka haɗa shi da wani Allah baya son haka sannan kuma karkai shishigi cikin addu'a cikin hadithi tabbatacce wani mutum cikin sahabbai dan mas'ud ya ji wani yaro yana addu'a yana ya Allah ka bani koren koren gida a bangaren dama in an zo shiga aljanna sai ce a har ka je ka gani ne har kake irin wannan gwalangwason kai naji annabi ya hana shishigi cikin addu'a ce ka roki Allah aljanna magana ta ƙare ɗaya kuma ji ɗaya yana cewa ubangiji ina neman tsarinka da jahannama da macizanta da kunamunta da race kaga waɗannan bayani daki daki waye bukace ka nemi tsarin Allah ga barin shiga wuta in an tsare ka ga ta an tsare ka daga duk abin da take da shi wato ba a son shishige ne kuma karkace ni na da ina ta addu'a Allah bai an sami ba la ya akhil karim karkai haka abin da ke sa addu'a ya karɓu kenan kuma barin sa muku da wata magana da aka samu daga ibrahim ibn adham wannan magana manyan malamai sun hakaito maganar misali al-qurtubi ya faɗa cikin tafsirinsa haka abu ya faɗa cikin littafinsa hilya da sauransu cewa ibrahim ibn wata ran babban malami ne a misali a iraq fiye da shekara dubu wannan abin ya faru yana tafiya a titi wata ran sai mutane suka ce ga imam ibn adham mu garzaya mu jiyo suka ce ya imam muna roƙon allah allah baya amsa mana ka ji abin da suka ce sai ce kai ba ku ji abin da allah ce ba wa rabu da wani ud'uni ku ya yace to in dai allah baya amsa muku to akwai dalili zukatanku ne suka lalace da cututtuka guda goma alaƙarsu da tambayar nan kenan shi yasa in kun yi addu'ar Allah baya amsa muku amma ubangiji bai gushe ba mujibar da'awa ce ne ai amma tunda kun fahimci haka to kuna da kazanta guda goma waɗannan kazantan da na kalle sai na ga kusan duk suna cikin yau yace da farko kun ce kuna son Allah amma ba ku ba shi haƙƙin shi zaka iske duniya ta cika da surutun yancin ɗan adam haƙƙin ɗan adam ina haƙƙin Allah shi ba kowa ke magana kan wannan ba a yi shirka mu yi shuru a yi sabo mu kau da kai to kaga wannan na farko kenan na biyu ya ce kun ce kuna son annabi muhammadu amma ba ku abin sunna shi shi abin da ya fahimci dalilin da ya sa addu'a su ba ta karɓuwa kenan a fahimtar ibn adham na uku kuna karanta littafin allah amma ba shi bane jagoranku za ku yi ta karanta ku ta haddace shi amma ƙur'ani ya gabas ko kun yamma wannan ke haifan ma cikas wajen amsar addu'ar ku kuna ji nawa kenan nawa kenan nawa kenan nawa kenan na hudu yace kun san shi dan abokin gaban ku ne amma kuna biye mai hmm? kuma Allah ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min asabis sa'ir fatir ayata shida na hudu yace kun san mutuwa dahir ce ba ƙarya bace amma ba ku ba ku mata shiri ba ba ku ma tattalinta kuna sabgar ku iyare iya fata in da so ta zo muku baka titan muku sani ku shirya ba wannan daga cikin abin da yake kawo mu addu'ar ku gosulo wajen samun gabaci gun Allah a fahimtar ibn adham na nawa kuma kenan na shida sai yake cewa kun san aljanna dahir ce amma ba kwa neman ta yanda kuke neman duniya ku wannan ma ciwo ne ah, to menene babu shi cikin mu yau ne na bakwai ko na shida kenan kun san wuta gaskiya ce amma ba kwa guje mata fintinkau kuma Allah ce Allah duk wanda ka sa wuta ka gama da shi ya ce rabbana innaka man tudkhilin nara faqad khazaita wa ma lidh-dhalimin min ansar can cikin al imran aya mai lamba 192 nawa kenan na takwas ya ce kuna cin arzikin Allah amma kuka zama bakin kaza cika goge ga misali mutum yana roƙo Allah ka bani gida sai ya bashi sai cika gidan da kayan sabo ya sai waya ta isa ya ɗora mata ayyuka na sabo ya sai mota ya ɗauki matan banza ciki kenan ni'ima ce Allah ya baka sai ka zama bakin kaza cika goge malam ya ce wannan daga cikin abin da ke kama addu'a ce gas kun fahimce ni na nawa kenan na nawa kenan na tara ya ce sai ku wayi gari kuna shagaltuwa da aibobin mutane kuma ce da aibin kanku wani ba na kirki ba ne wani lalatacce wani dan wuta ne kai kuma kamance cikakken idanunka da kwantsa amma ka ce idan wani da kwantsa kai kuma kwantsai ne ko kwantsotsi ne ana ka idanu to ya ce shagaltuwa da aibin wasu kumance da naku na daga cikin abin da ke jawo ma wato addu'ar ku tarniki da sassasari zuwa ga ubangiji inda ibn adham sai na goma na karshe ya ce kullum kuna binne gawaki amma ba kwa wa'aztuwa kullum sai kun binne gawa amma a makabartan ne ma kuke shagaltuwa da duniya a to ba a yi ne a yau wani a makabartan zai daukewa eh ina makabarta ta kun gane nan zuwa nan da minti biyu ka jira ne yanzu aka binne mutum har kana ba da tabbas waɗannan su ne kandagarki ko kandagarkai ko kandagar-koki guda goma da ke kama amsar addu'a cikas a bisa bayanin al'imam ibrahim ibn adham to in ka kalle su waɗanne babu su a cikin mai yawan misali hmm? to amma ubangiji ghafurun ne rahimun ne mai rahama mai jinƙai da zai kama bayi da aikin da muke na laifi da bar dabba a ban ƙasa ba kada wannan ya sa mu ci baya game da amsa addu'a mu roƙi Allah sannan daga cikin abin da ke sa addu'a ta karɓo in ka tashi yi <clears throat> zai yi kyau kai alwala ka fuskanci alƙibla yana daga cikin adabu in so samu ne kuma ya kamata so ɗin mai kyau ya zama samu ka ci asuwaki saboda wanda kake roƙon ba ɗan ƙarami ba ne bukatar taka ba ta wasa ba ce kuma babbar addu'a ka roƙi abin da ya fi komai muhimmanci ina zan tambaye ku barakallahu fikum menene ya fi dacewa mai hankali ya roƙa ne wai tarin kuɗi? eh ba laifi ba ne lafiya a a ita ce kan gaba Hmm? matar aure ya kuka yi shuru ya'ya duk babu laifi amma awwalu ma ya jubu wajen abin da ya kamata imani nagartacce Allah in ka samu waɗannan ka bar duniyan nan baka da sisin kobo ko ficika duniya ta sha zamanta ka gama da ita amma inda za a tara maka duniya da kuɗi babu iyaka aka zara imani mutum ya yi hasara ya yi rubushi babu inda kuɗin saboda aka ka roƙi allah addu'a mafi tsada mafi daraja cikar hankali kenan ba wanda ce ba za ka roƙi lafiya da kaza ka roƙi allah shi yasa za ka ci rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana kuma sana waqina menene ka tara allah ka amsa addu'ar mu musamman wannan lokaci na amsa addu'a kar mu yi sakaci lokacin shan ruwa mai addu'a musa najeriya cikin addu'a musa jihar mu ta kano da jihohin musulmi cikin addu'a musa marasa lafiya cikin addu'a dukkanin harkar rayuwar musa cikin addu'a mu roki allah ya taimaki shugabanni su aikata aikin kirki ya raba su da zalunci mu taimaki ainihin malaman mu da addu'a allah ya ƙara ƙarfa musu gwiwa kan aikin alkhairi wannan muhimmin lamari ne ina tambayar ka ta gaba wa alaikum assalam tambaya yake cewa menene hukuncin wanda ya ci abinci da gangan da rana a watan azumi wanda ya ci abinci da gangan a watan azumi to ai dama dole a ce da rana ko ba ka tun da watan azumi ai hadda magariba ma to amma dole sai ka ce da rana saboda magana ta fito fili wanda ya ci abinci da gangan ya sani abinci ne amma ya ƙega da magas ya yi ƙirmisisi ya ci ganye ya baɗa ma fuskarsa toka ya gabji abinci abin shi to wannan mutumin ya saba wa Allah ya keta alfarma watan ramadan kuma ya keta makansa rigan mutunci a gaban ubangiji saboda haka hukuncinsa ɗayan biyu in ya ce an cin menene ba laifi bane to ya zama kafiri Ai eh, yi kwarai kuwa domin ya ji an ja da Allah in har ya halatta wannan haram ɗin. ya ce ba komai ku ne kuke wahalar da kanku na'am a bakin shi can to ya zama kafiri saboda me ya ji an ja da Allah wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabal huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira aya mai lamba 115 kenan cikin suratu an-nisa duk wanda ya ja in ja da manzon Allah bayan hujja ta bayyana ya bi hanyar da ba ita mai cike ba za mu kona shi wuta to amma idan ya ci abincin nan ya ce wallahi shi ya ci ya san yi ganganci amma ya san sabon Allah yayi yi abin ya dame shi ta ga ya bambanta da wancan ai hmm? to hukuncinsa ne zai rama azumi ɗaya ne ba ka fara ba azumi ɗaya zai rama na wannan ranar da ainihin ya sha da yawa suna cewa ah, ai mun daga kafara zai na ce ba mamaki ku fahimci haka domin wannan ita ce fatawar mu a malikiya malikiya cewa suka yi a'a ba rama ɗaya zai ba kafara zai haka hanafiya suka ce sai dai ba su da hadisi ɗaya ingantacce akan haka sun yi ne saboda sadda zara'i a taka burki ga wanda zai irin wannan banna da kwaribin amma alfatawa sa'ida inda almalikiya shine mutum zai kafara ne an fahimta ko amma shafi'a na ce a'a ba kafara ba ne ko muna tare da fatawar shafi'iya domin sun ce babu hadisi kuma gaskiya ne babu hadisin da ke nuna a yi kafara idan mutum ya kusanci matarsa rana tsaka aha nan ne kafara ta zo saboda mutumin ne ya ce ya rasulullah na halaka na halakar mai halakar da ka yi ce kaji kaji ya manzan Allah iyali na ne ga abin da ya faru ce to za ka yi azumi ka yi azumin kwana 60 ya ce ka ai ba zan iya ba annabi ce to ka je ka ciyar da mutum 60 ya rasulullah ba ni da hali daga nan magana aka batta can ana zaune sai aka kawo ma'anusar an tarin abinci ce ina mutumin ne ce gani ya ce to ga abincin ɗauka ka je ka ciyar da miskinai su ta ce ya rasulallah wa zan baiwa wanda ya fi ni talauci a madina ina bukatan abincin ne ka ji fa in za murmushe shi nan kwashe je ka ci shi ne ka fara. so me fahimta anan abin fahimta ashe fara idan mutum ya mai ratsaka ne ba cin abinci ba cin abinci daga za kun ji bayanin zai rama ɗaya ya yi istighfari amma shek bin baz na cewa Allah ji kammalan in dai har ya ci abincin nan da gangar bai rama ba har wata shekara ta zo tun ya tashi ramawa in ya rama kuma sai ya hada da ba da abinci ga miskini a hukunta shi kan jinkirin da yi amma ba maganar kafara a fahimtom idan ku ya ci abinci bisa mantuwa ne to fa inna allaha at'amahu wa saqahu in sharib Allah ne ciyar da shi shayar da shi su ma nan malikiya na cewa mutum ya rama saboda sadda zariya a takaice wannan ita ce amsa kan wannan mas'alar Allah ya samu dace ya kuma ƙara ganar da mu mutane kan yi tambaya yanzu malam ina tafiya sai kora ta mota ta shiga hanci na sai muka ci azumin kai baci ba malam ya za a yi naje an min allura saboda ciwon jiki allura ba ta bata azumi to malam idan dai drip ne ruwa in dai ruwa aka sa maka azumi ya ɓaci domin abinci ne na'am wani ma yana tambaya abin mamaki wai to malam idan na rauni ji ne fita ba kace ji ne fita me hada me hada fitan jini da kuma bata azumi na'am amma inda mutum zai kakaro amai da gangar har ya rage ya koma da sanin shi azumi ya baci amma idan amai ya masa fin karfi ya fito wannan ba za ka azumin sa ya baci ba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 الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم لهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر نعم ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وآمنوا أنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما Allah ta'ala ya faɗa a cikin wannan aya mai lamba 37 daidai a cikin sura ta hudu suratun nisa ya ce Yab yabkhalun waɗannan da suke yin rowa yabkhalun suke yin rowa wa ya amuruna nasa bilbukhuli kuma suke umurtan mutane da rowa ɗin a ce ku ciyarwa addini sai su maƙe hannunsu da Allah ku rabu da su kar ku bayar to kaga sun tara masifa biyu ne su sun yi sharri kuma sun yi umarni da ayi mai sharri shine wahum yanhauna anhu wayan auna an sun hana a yi kirki kuma dama ba sa kirki din hmm? to sai Allah ta'ala ya ambace su tunda idan kuka kalli ayar da ta gabata wa abdullahi jiya mun ce dokoki nawa ne jiya goma ko don an yi magana kan ciyarwa kyautatawa ko ba haka ba to sai aya ta gaba aka samu munasaba kan nuna waɗanda ba sa yin waɗannan abubuwa sai ce waɗanda suke yin rowa kuma suna umartan mutane da yin rowa wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi suna kuma ɓoye abinda Allah ya ba su na daga falalar shi wa a'tadna lil kafirina azaban muhina mun yi tattalin azaba muhina irin ta wulakanci mai wulakantarwa ga suwa lil ga kafirai to abin fahimta anan kaga waɗanda ke yin rowa suna kuma umar da yi rowa ɗin hmm? su kuma ɓoye abin da Allah ya ba su na ilimi ko kuma ka ce na falalashi wasu malamai suka ce daga cikin rowa hada da rowar ilimi suka faɗaɗa da'irar rowa suka ce abin bai tsaya a kan kuɗi kaɗai ba hatta wanda aka tambaye shi wata matsala ta ilimi ya sani ya yi rowa saboda wanda son zuciya to ai ba shi ba kan shi ba kenan ilimin nan kowane iri ne ko ilimi ne na zamani da ka je ka samo digiri aka kashe ma kuɗi a gwamnatance kuɗin al'umma public money ka je kai karatu ka dawo sai kai rowan gudanar da wannan ilimin da aka ilmantar da kai a kai ka amfanar da jama'a ka shigo cikin da'irar marawata musamman kuma ga shi ka ake yi shi yasa yaje yajen aikin nan a mai da hankali da shi za a yi saboda bukatun da suka zama dole a kai ga biyansu amma in ya wuce iyaka zuwa ga son zuciya fa Allah fa ya san duk abin da ake jalla jalalu aina amma asalin rowa anan suka ce a asali an takaita kan kuɗi ne magana shigo da harkar ilimi e wannan kuma ribar bayani ne amma sun shigo da shi amma asali ruwa akwai rowa akwai ƙwauro ko ƙoro wannan ya fi muni ne ƙoro ya fi muni ƙoro shi ne a shuh shi mai ƙoro har kan shi ma yana makan shi rowa ƙwarai kuwa wai misalin marowaci mai koro shine wanda zai ci yanzu in ɗauki kuɗin nan in je in ci kaza yanzu nan gaba in zo in talauce to kaga sai ya fada cikin talauci saboda tsoron talauci ko bu gane ba shine suke cewa al-insanu min khawfil min khawfil faqr fil faqr mutum wai dan tsoron talauci cikin talauci yayi makan shi talauci ya hana sa tufafi na gari wai yana tsoron talauci to a cikin talaucin kake ya miskin yana daga cikin rowa ka yi ma 'ya'yanka rowar sa su a inda za su koyi ƙur'ani kuma kana da hali yana daga cikin rowa mutum ka tadda shi wujiga wujiga a kan titi don allah malam taimake ni ana ruwa ruwa da ke shi don allah kai ne mu kuma ungon za ka ka hana shi kuma kana da hali duk bangaren rowa ne ko da dai zamani ya canza a yau kar ka ɗauki mutum a ɗauka ka ɗauko makanka jangon ko misali to amma dai rowa asali anan kun ji abin da ake nufi alladhina yabkhaluna wa yarnus waɗanda suke ruwa suna umurtan mutane da yin rowa kuma suna ɓoye abin da Allah ya ba su na daga falalashi mun yi tattali ga kafarai tattalin azaba wadda take mai wulakantarwa wannan kenan sai kuma aya ta gaba Allah ta baraka wata ala ya ce mai wallazina yunfiquna amwalahum an nas waɗannan da ke ciyar da dukiyarsu da riya to kaga sunan musu rawa ba amma kuma sun shiga cikin wata matsala su musu rawan ba amma kuma suna ciyarwa ne don a ce su masu kyauta ne don a ce suna da ainihin asaha kyauta da wato rashin rowa don wannan suka bayan ƙarƙashin wannan al'imam musulun ya fi da hadithi hadithin manzon Allah yana cewa a ciki sallallahu alaihi wasallam yace awwalun nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi awwalun nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun istushid akwai mutane guda uku da su za a sai ce ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu na koyi karatu na karantar da shi wa qara'tu fika al na karanta qur'ani na haddace domin ka ya Allah kala sai Allah ce kadhabta ƙarya kake yi ka ji fa na farko wa za kare ta mai mutuwar shahada na biyu makarancin Ƙur'ani malami da ya yayi da'awar cewa don Allah ya yi, tunda Allah ya ga zuciyar Allah ka gyara na ka ta'allamta al kala alim Allah ce ka yi karatu ne don a ce malam ne kai wa qad kuma an riga an faɗa a duniya na magana ta ƙare ka faɗa don a ce ƙari'i ne gangaren ne makarancin ƙur'ani an riga an faɗa fa thumma umira bihi sannan sai ai umarni shi ma da shi fasuhiba ala waje a ja shi a fuskar saki hatta ulqiya finnar a jifa da shi a wuta na uzubillah na uzubillahi na uzubillah wa rajulun sarakon mutum na uku to shine mahallin shahid dina da yasa na karanta hadisi domin ana maganan wanda ya ciyar da dukiya ba don Allah ba ne domin yansa saka hadisin ai mutum uku aka ambata mai mutuwar shahada da mai karantarwa da mai ciyar da dukiya a ganin mutane don Allah shi ma yana cikin su shine hikimar hadisin kun gane ko sannan sai a zo da mutum na uku wato sai me zai kasance wa rajulun wasa Allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kullihi da mutumin da Allah ya yalwata mai wa Allah min asnafil mali na'am kullihi Allah ya bashi dukkanin aji na dukiya an bashi duk aji na kuɗi an bashi kulura kuɗi daban dukiya daban ku fahimci wannan kuɗi shine abin da kake da shi wannan tarin takardu da muke sa aljo da kuɗi kenan kwandaloji amma dukiya hular kama dukiya ce ƙwarai kuwa abinda za ka kama shi kama sayar dukiya kenan an gane ko to an ba shi kowane irin aji aji na dukiya to amma me ke faruwa sai shi ma a taho da shi gaban Allah Allah ya ce na ni'imta ka eh na ma kaza kaza me kai da abin da na baka sai ce ya ubangiji ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fi illa an anfaqtu fi yalak ai Allah a duniya ban taɓa barin wata hanya ta ciyar da dukiya don neman yardanka ba face na yi ƙara sai Allah ce kazab ƙarya kake yi walakin na ka fa'alta liyu ƙala huwa jawadun kayi ne a ce jawad wani ne jawad mai kyauta generals ai wani akwai kyauta ai ba taɓa ce taimaka ba ya lala Allah ya ga wannan ne yarka. ashe magana dai aje a dawo magana ce ta gyaran niyya fa ka gani niyyan nan lamarinta daban tsoro sufiyanu sauri in ba manta ba shi ke cewa ba abin da ya wahala da ni irin niyyata ka fara abu don allah wani abu sai gito sai zuciya ta tafi yawo ɗaya daga cikin magabata an zo yaƙi sai wani kafiri sai ya kashe musulmi idan za a rama sai istighfari ya kalmar shahada ana nan da za a kashe shi shi kafirin sai kaki ya tofa a fuskar wannan sahabin da zai kashe shi sai sabin ya ce kai amma wannan kafirin mugu ne ni niyya an daufansa saboda allah don ya kashe musulmi amma da ya kaki ya tofa min a fuska sai niyyata ta lalace sai na ji na fusata to ban sani ba zan ɗauki fansa saboda ya bata min fuska ne ko dan Allah ne a cewa ne niyata ta lalace na fasa kashe shi kai zo ka tunkare shi ni zan je in yi ma ainihin niyata fanal bitin zan ta da koma ɗan niyya to ya muke ne yau wala abin da ban tsoro fa shi yasa kullum nake faɗa ɗalibanmu da ke fita musabaka an je musabaka dubai saudiya komai da hankali ya ku malamai da mu almajiranku ku mai da hankali ku idan Allah kawai ku tunkari mai duka shi kaɗai kar ku taɓa tunanin wani ya wani makhaluki ko shayin su ga wani makhaluki abadan ku sa Allah kawai dukiya ciyar in baka da shi ka ce kaga ba ni da hali ku yi haƙuri kar ka yi wani ji daɗi ba zan yi ba na bari dan Allah kawai nayi kuma dan Allah to kun ga kun ina fata kun gane alaƙar ayar da hadisin ko tayyib ayar mai tace allazina wallazina yunfiquna amwalahum ri'a'an nasi waɗannan da ke ciyar da dukiyoyin dukiyoyinsu ri'a'an nasi dan mutane su gani shi yasa muna jan hankali wasu daga cikin 'yan siyasa masu girma ku daina zuwa ku yi ɗan aiki a ce donated by honorable wani kila kuɗin da aka ba ni a yi aiki kuɗi ne maɗuɗu cikin kashi goma ɗaya kawai aka kashe amma sai ce honorable wani shi yayi mai dalili watakila a tsarin rayuwar ne haka yake kila a tsarin sai ka rubuta ga wani ta sani don har haka ne yi kokari kai dambe da zuciya kawai kai dan allah na fata an gane ɗaya daga cikin malamai yana cewa wallahi ilimin nan da kuke gani ne so nake in haka to karma a ce ne na ba da fatawar kar in ji ko ina da wani irin wani gabaci na fi so a haka to ilimin a bashi ba sai an ce ne na faɗa ba tunda ba ni ba ni ke da shi ba Allah ne ke da kaya a babin mai yi dan Allah Allah ka ba mu irin wannan zuciyar waɗannan da ke ci da dukiyoyinsu don ganin ido shi ne a annas wala billah ba sa imani da Allah wala bil yawmil akhir ba sa imani kuma da ranar lahira wa man yakun ash-shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina duk wanda shedan ya zama shine abokin shi tir da irin wannan abota kwarai kuwa wanda shedan ya lazimce shi mutum ba shi da abokin hulɗa sai shedan to Allah ya ce fasa'a karina tir da irin wannan abota in shaidan ne abokin mutum aboki iri uku ne akwai abokin da yake kamar numfashi ne kana bukatar shi akwai mai rayuwa ba numfashi to akwai abokin da yake kamar numfashi ne wanda zai ja ka zuwa ga Allah dole ka rike shi akwai abokin da yake kamar ciwo kamar magani ne magani kana bukatar shi ne lokacin bukata akwai irin wannan abokin shi duk abu in ya taso na bukatar kana gaya mai za ka same shi cikin shiri zai to wani shi suke kira wai aboki lokacin bukata shine aboki na dair a friend in need is a friend indeed kenan sannan kuma akwai aboki na uku shi wannan kamar ciwo ne yawa ke bukatar ciwo wanda zai ja ka zuwa ga sabo halaka bai kamata ka hulɗa da shi ba ƙaurace mai aiki to shedan shine mummunan aboki wanda zai ma waɗanda ya ruɗe su gwalo a tsakiyar jahannama kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu Ibrahim aya mai lamba goma sha hudu Allah ka tsare araftum wa ma za alaihim ka karanta wurin aya mai lamba talatin tara wa ma za wai su mutanen nan da suke cin da dukiya don riya ba don Allah ba wa ma za alaihim wai me zai ɗaɗa su da ƙasa ne me zai dame su ne hmm? lau amanu billah da sun yi imani da Allah hakikanin imani wal yawmil akhir ranan karshe wa anfaqu suka kuma ciyar mimma razaqahumullah daga abinda Allah ya azurta kuma ku lura sai Allah ya ce mimma daga daga aka ce ba cewa duk abin da aka baka dauka ka bayar ba daga mimma litab'id ba wanda ya ce idan ka mallaki naira dubu goma iya abin da ka mallaka ka dauka duk ka bayar gaba da kai ma imanin ka bai kai wannan jallin ba ba irin sai na abubakar ba ne misali shi da abin da zai yi kowa magana ta ƙare sai allah ya ce menene zai dame su ya cutar da su lau inda amunu sun imani da allah da ranar lahira suka kuma ci daga abin da allah ya azurta su wa kana allahu bihim alima allah ya tabbata masani ne dangane da duk abin da suke aya ta gaba إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما إن الله تبس تبس حقيقة كو شكا بابو الله جل جلاله لا يظلم مثقال ذرة الله بايا زالنشي غرغدن قوير gadagi. ko ka ce kwayar komayya ta yi za ka ba da misalin gadagi ba fa gadagi ba gadagi daban gadagi daban ko da duk rubutun ɗaya ne harufan ɗaya ne amma furcin ba ɗaya ba ne an gane ko gadagi gadagi da bambanci to allah baya zalunci gwargwadon mai kwayar gadagi komayya ina misalin komayya misali da la'asariya sakaliya irin yanzu wani lokaci idan ka buɗe taga kakan ga wato kamar kura na shigowa yan mici mici mici ido ba iya ganin su misali wannan ƙura inda za ka samu kwaya ɗaya ita ce fa misalin ƙwayar gadagi ko kwayar komaiya to allah baya zalunci daidai da girman wannan abu ɗin jalla jalaluhu an gane ko Allah baya zalunci ya kore maka zalunci wa in taku hasanatan in har mutum ya aikata wani abin kirki duk karancin abin kirki ko da a masallaci ka ga kazanta ka kawar da ita waje kaga kwalba balgatacciya a kan titi ka ɗauke don kada a taka a ji ai hasana ce an gane ka jefa ma wato 'ya'yan tsaki tsaba a gidanka ai hasana ce ka ɗauki misali ka ga mutum dattijo ya ba shekara 50-60 baya ya kasa dankali kowane kashi duka-duka naira goma-goma ne allahu akbar ko mai zai samu ya kai gida baba nawa sai ce naira goma-goma ne ɗana in za ka saya na sai da maka sai ka ce to kowane kashi na saya naira dubu ɗai-ɗai yaya zai ji daɗi zai ji daɗi kuma ya halatta ya karɓi wannan kuɗin a da gudu makuwa shi ya sa shi to to wannan kaga misalin hassana kenan ina kira gara mu ringa kamanta irin wannan ma to min sai kai mamaki ga to wannan Allah na tuba me zai ci da shi to shi yana ganin da ya je ya roƙe ka ya tsaya a wurin to kaga sai Allah ya bude maka kofar ihsani kace to ba ni kashi goma dun na saya dubu ɗaiɗai ya tashi da dubu nawa ai kila zai sati bai fito ba limis ma kuwa to wannan shine misali na ihsani Allah ta'ala ya ce idan hasana ce mutum ya aikata an gane ko to shi kenan kuma hasanan nan ko a lafazi ne mai kyau matarka ta yi abinci ka ci abincin ka gode mata tare da kai ka kawo abincin kai kai ce fanan amma ka ce wance na gode da wannan abincin na daɗe ban ci girki irin wannan ba ai hasana za ta ji daɗi ita ma ta ce mai gida me za mu ce maka kai ne wahala duk abin da muke so za ka kawo za mu ci kaza ba ka ƙasa a gwiwa waɗannan kalmomi ne da suke da matuƙar daɗi inda za mu shigar da ƙa'idar hasana da isa ne a gidan aure da aure ya daina mace-mace ina tabbatar muku da wannan amma wani lokaci rashin kyautata zance sai lamarin ce ni ke da gidan nan sai abin da na ga dama baki isa ba 'yar talaka wani sako kake bayarwa hmm? nan na aika wa ubanki da ainihin buhun gero ramadan da ya wuce akwai mazaje marasa mutunci da suka mai da wannan mummunan makami ga matan na aure ta yi ba mace mai mutunci da za ta karɓi wannan cin mutuncin misali sai ka ya lalace sadaka Allah na cewa in har mutum ya yi hasana mai kyau Allah ka samu yi a raftun yudha'ifha Allah zai ribanya zai ninninka wannan hasana din wa yu'ti min ladunhu Allah zai bayar daga wurin shi ajaran kaga sai nakara ajar wani irin lada aziman katafare Allah ka ba mu al azim aya ta gaba فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يا لمرين زي كسنشيني يا رسول الله وانا ايتاتي آية ميلمبا أربعين دقيقة yaya al'amarin zai kasance idan ji ina min kulli ummatin bi shahidin ranar kiyama in muka taho da masu ba da shaida akan kowace al'umma kiyama in ta tsaya kowace al'umma da annabinta ka yadda saƙo e eh, yau mai jima'ullahu rusula fa da ƙulu ma za ujibtum قالوا لا ilma لنا innaka anta علام الغيوب cikin almaida yau mai jimar Allahun rusula ran da Allah zai tara manzane ce kun yadda sako Allah ce to ya lamarin zai kasance za a zo da annabin Allah Nuh Nuh ka yadda sako na iyar ina shaida al'umar annabin ƙarshe Muhammad munin shaidun ina shaida ku Allah ka faɗa inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qauma shaidan mu kenan Allah kai ka faɗa to sai Allah ce yaya lamarin zai kasance mun zo da shaida akan kowace al'umma muka zo da kai wani ne kai dinnan ne ala haula kai ne shaida akan waɗannan musulmi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran ya umarci dan mas'ud ya karanta masa qur'ani shi ya manzo Allah in karanta maka ƙur'ani alhali kai aka saukar maka shi ya ce ina so in ji ƙur'ani ne daga bakin da yake bana ba sai karanta masa ya zo daidai wannan aya ya da na daga fuska sai na gaina hawaye ya ce hasbuk hasbuk ya ishe ka haka la ilaha illallah saƙo ne fa kaifa ya lamarin zai kasance ji ji'na min kulli ummatin bi shahidin idan muka taho daga kowace al'umma mai ba da shaida waji'ina bika muka zo da kai ya rasulullah ala haula shahida mai ba da shaida akan wannan umma yawma idhin a wannan ranar wata rana kenan alqiyama yawaddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasul waɗanda suka kafirce suka saba manzan Allah a ranar za su yi buri lautu tusawwa bihim al ina ma da za a daidaita ƙasa da su Allah kafirai a lokacin za su yi buri ina ma ƙasa ta haɗiye su a yi labar da su kawai shi yasa in kaga kafiri na wani wulƙata wulƙata a duniya kyale shi la tahsabanna Allah ghafilan amma zalimun hmm. an gane Allah ce karka ɗauka Allah ka ne ke dangane da abin da kafirai azzalumai ke yana jinkirta musu ne araftum raka a wannan rana kafirai da waɗanda suka saba wa manzan Allah to kaji abin tsoron al'imamul bukhari da Muslim sun fidda hadithi. hadithin Abu Hurairata manzan Allah yana cewa sallallahu alaihi yace kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qalu wa man aba ya rasulallah. qala man da dakhala janna. wa man asani faqad aba bukhari da muslim annabi ce duk al'umma ta yan aljanna ne sai wanda ya ƙi suka ce to wa ku zai ki ya manzon Allah sai ce a'a wanda ya bi ni sai shiga aljanna wanda ya saba min ga sunna ta kawai to ai yaki kenan ya zanyi da shi ka ji fa to shine Allah ta'ala yake suka kuma saba manzon Allah yanzu misali azumi muke yi mecece sunnar manzon Allah wajen shan ruwa ka yi buɗe baki da arrutab ɗan ice ɗanyi musamman dabino to sai muke fifita dabino ɗanye domin ya tara siffar ɗanye ne shi kuma dabino ne a lokaci guda wannan shi fi kusa da sunna ko ka sha ruwa ko abin da wuta bai taba ba kulawa da sunna ka yi sahur kaga ne ba na sahur a ai ka bar sunna ya ce ku yi sahur saboda cikin sahur akwai albarka mutane sun dauka sahur shine mutum ya cika ciki ba haka bane ne ruwa in ka sha makwallato ɗaya ka yi sahur ai kowa da irin yanayin jikin shi wani ya ci ta dinga yin kwarnafi washe gari to ai ba ci aka sai ka cika ciki wani ya ci dabino ya ci ko ayaba khalas almuhim ka sa wani abu don ka raya wancan suna din kuma sahur zai baka alfanu guda biyar farko ka bi Allah saboda ka bi umarnin manzan Allah Allah ya ce man yuti in rasula faqad ata Allah bin manzo bin Allah ɗaya kenan na biyu kara ya sanar annabi Muhammadu hmm. na uku azumin ka ya bambanta daga azumin yahudu da nasara don ba sa sahur saba musu na hudu sahur zai baka wato karfin jiki har ka haye wuri mai wahala na yunwa na biyar sahur na kashe kwaɗayin safe akwai irin kwaɗayi shi za ke cewa karya kumallo ai bahaushe ya yi azanci a wurin kuma kumallon wata irin munafukan yunwa ce ke rakaɓe keɓe to sahur na jijjige ta wannan yunwar fa'ida biyar ke na sahur so karka bar sahur kuma karka fanci sahur sai ka cika ciki ina ba da shara ma karka cika ciki daidai bukatar jiki to hikimar shigo da wanda ya shigo cikin faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa asawar rasul waɗanda suka kafirce suka saba manzon Allah za su yi su yi buri law tusawwa bihim ina ma a daidaita ƙasa da su wala yaktumuna Allah menene haditha ba sa iya wa Allah wani zance komai da suka faɗa a rubuce yake abin da suka aikata a rubuce yake wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihim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 Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka sa Qur'ani ya amfane mu duna da lahira ya Allah bayin ka ne nan muna tawassuli da halattar wannan majalisi kowa ka biya masa bukatarsa ya Allah kowa da abin da yake tsoro Allah ka aje mai Allah ya muku albarka Allah ya taimake ku Allah ya ba ku nasara ya tsare muku iyalanku